masu raro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da gari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyon nagarta murya haɗakan jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru yakubu nero ga da gayan mamman ɗan sha'ai ga da gayan mamman ɗan

gaida mamman da za mu fara shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna sunan wannan gari kuwa gadargayan da haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga nan za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari labai mene cikakken sunanka sunana da kake tambaya na sunana muhammad shu'aibu gadangayan wannan shine sunana da aka sani na da shi za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari mene takaitaccen tarihin wannan gari na gari. to tarihin wannan eh, gari gadar gari ne ɗan ƙaramin gari amma allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin gadon gayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan ɗan ƙaramin gari mai albarka gadon gayan saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna saboda yadda kasuwar gadon gadangayen take cika ba a najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin gadon gaya su sai amfanin gona menene ya sa su garin nan ya samu suna ya guda biyu gadangayen da kofar shanu to gadon gadangayen dai kowa sani inda aka ce gadon gadangayen gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a sami kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatan kifi a gadon gadangayen in allah ya yarda za ka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a gadon gayan insha Allah wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru da kafawai akalla zai kai kimanin shekara ɗari da hamsin akalla kenan dan ɗan ƙanƙanin gari ne Allah ya bunƙasa shi kai magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar kaduna duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin a garin gundumar fashanu. ga kuma kamar yadda faɗa ga kogi nan inda ka duk inda kogi yake da kuma duwatsu hmm. to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah an zo gadangayar za a sami akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa daga yamma tana alfahari da kasuwanci a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana siyarwa sayarwa insha Allah in ka zo gadan ga yanzu ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita kimanin wasu kwanaki nawa kasuwan take yi take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwan daga ina da ina da ina suke zuwa to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Nijar suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga, daga a Najeriya kuma Niger Kano Eh, zamfara katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadon gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi cimma kutuwa ƙwarya to babbar matsalar mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙaramar hukuma suna amfani suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwar nan ta kai kusa shekara ɗari amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasar da ƙasa babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan a ce gwamnati ne ta in ka gan shi an an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma inda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da kewayenta da kuma ƙwarai kuwa har da na abba Kaduna kawai ba har ƙasa har ƙasashen waje ina gaya maka balle eh, jihohi kawayenmu ƙasan Kamaru daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji Manyan datta kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe alhaji mamadu Shabu ga daga ta ce garin ya kai shekara ɗari da hamsin kai yanzu shekarun ka kai yanzu kimanin nawa Kalla yanzu ina da shekara tamanin da takwas to yanzu ma iya cewa akwai tsaron ka da masu shekarun wani a garin gadar gayan eh akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan ga kenan ka ga jiya ka ga yau ka ga tasowan gadar ga yan ka ga ci gaba alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya faɗi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya alhaji muhammadu shu'aibu gadar kenan dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunansu da kuma irin abin da yake su a matsayin suna al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba a madadin gidan rediyo daga tamar haɗa kan jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru ya kuma nero kai na fara kitan dan aihu ya tambulan gada gada